baiwa Allah ya'ya nawa matar mata wallata ta haifa ya'ya biyu kuma duka maza ya biyu kuma duka maza sai dai yaushe ne wani al'amari ya bayyana bai tabbata ba to me yasa kika ce bai tabbata ba bacin kuma gashi an gaya mu to ai shikenan asali ma babu cikin yanzu ne za a samar da shi gaskiya ne kawai da gaske matar mata walla bata haihu ba kuma yanzu an zo kan wani ƙarami da za mu tabbatar da cewa abin da umar hashim yake faɗa na cewa mu ba gaskiya shin shi ba zai karɓi wannan gaskiyar ko kuma ba zai karɓa ba kuma kun san dai dole ne umar hashim ya karɓi gaskiya ko na ji ba daɗi sosai ta yadda sai da na rike babana haka na rike wuyan shaka na ma zai sha loto na ɗauko wata wuga da take kusa sai kawai na yi ta taba masa umma ta yi ƙoƙarin ɓanɓaro shi daga hannuna ban ma lura ba idanuna kawai suna rufe kawai na ta dabawa bayan wani lokaci sai na suma. Marabanku da an tayowa zuwa sashe mai suna cakwakiya ta sashe da ke bada dama ga makabci ya bada labari akan wata cakwakiya da ya taba an tayawa. A sashenmu na yau za ku ji cakwakiyar kasge a kamta. Ni ne da ya wani kakana mayan goro ne kullum sai ya zo ya dinga tashi na daga bacci zai aike ni in siyo masa goro Kullum da zaba kawai dinga zuwa yana buga min kofa yana so ya tahin daga bacci na gina amsa mar da mizizan kansa kawai yana ko min taga to ya kaji ya ce gaske zo ka siyo min goro ni ko yin yi kaman gigin bacci nake yayin ce masa goro roro roro roro kullun muna haka da shi shikenan har ya hakura nake jin daɗi ranar na kawai sai aka waye gari tsohon na ya fara rashin lafiya